Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci da fatan an waye gari cikin koshin lafiya gari jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa muna tafe da shirin nan na muryar masu saurare daga nan za mu kawo muku shirin nan na rayuwar zamantakewa za mu karkare da shirin nan na afirka a yau wanda su ne jira da za a saurara da Allah a zango shirin namu na wannan lokaci nan da inda yi kaɗan akwai labaran duniya. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanan labaran wani matashi a amurka ya halaka mutum 21 a wata makarantar firamare da ke texas koriya ta arewa ta sake harba wasu makamai masu linzami guda uku a sanyin safiyar wannan laraba shugaba ibrahim ra'isi na iran ya shaida da mahimmancin inganta kasuwanci tsakanin kasarsa da makwabtanta da ma kasashen afirka don suka cikakkun labaran hukumomi a birnin texas na amurka sun ce mutane 21 ne suka mutu ciki har da yara 18 a wani harin bindiga da wani matashi ya kai a wata makarantar firamare ranar talata wanda ake zargin matashi dan shekaru 18 ya yi wa yaran 18 da wani malami kisan wulakanci a garin ubalde kamar yadda gwamnan jihar texas ya shaida a wani taron gaggawa baya ga waɗanda suka mutun da akwai ɗalibai sama da goma da ke kwanci a asibiti wanda ake zargin da harbin mai suna salvador ramos shi ma an bindige shi an yi zargin cewa kafin ya kai harin a makarantar matashin ya harbe kakarsa harin makarantar firamanin ta rob ya kasance ɗaya daga cikin mafi muni a makaranta tsawon shekaru a amurka kawo yanzu 'yan sanda na bincike kan dalilin matashin na kai wannan harin a yayin da shugaban kasar ta amurka joe biden ya dawo da muhawarar da aka jima ana yi a kasar game da batun mallakar bindiga rahotanni daga tsibirin koreya na cewa koreya ta arewa ta harba akalla makamai masu linzami guda uku zuwa teku da safiyar laraban nan a cewar sojojin makwabciyar kasar wato koreya ta kudu an harba dukkan makamai masu linzamin guda uku zuwa gabar tekun gabashin koreya ta arewa daya bayan daya tsakanin karfe 6 na safe zuwa karfe 7 na safe agogon wurin gwajin na baya bayan nan dai shine karo na sha shida da koriya ta arewa ta yi tun farkon wannan shekara ciki har da wani gwajin da amurka ta ce na makami mai linzami ne da ke tafiya daga wannan nahiya zuwa waccan a ranar 4 ga watan mayu gwajin makamin na baya bayan nan sun zo ne bayan ziyarar da shugaban amurka joe biden ya kai a ƙarshen makon da ya gabata a koriya ta kudu yayin ziyarar dai kasashen biyu sun amince da faɗaɗa atisayen soji domin daƙile barazanar koriya ta arewa sai dai a yayin ziyarar biden ya nuna cewa zai kasance a shirye domin tattaunawa mai hanci domin kawar da makaman nukiliya tare da shugaban koriya ta arewa kim jong-un idan har ya nuna da gaske yake kasashe mambobin hukumar lafiya ta duniya sun sake zaben tedros adhanom ghebreyesus don yin wa'adi na biyu na shekaru biyar a matsayin darakta janar na hukumar who dr tedros wanda ke rike da shugabancin hukumar tun cikin shekarar 2017 an tabbatar da sake zaben a yayin babban taron hukumar kiwon lafiya ta duniya karo na 75 a geneva kuma shine dan takara tilo da ya tsaya takarar zaben bayan zaben sa dr tedros ya ce na gamsu da damar da kasashe mambobin kungiyar suka bani na yin wa'adi na biyu a matsayin darakta janar na who ya karar cewa wannan karramawa za ta ba shi damar himmantuwa wajen yin aiki tare da dukkan kasashe abokan aiki da na hulɗa na hukumar don tabbatar da cewa who ta inganta kiwon lafiya da kuma hidimawa marasa galihu sabon wa'adin tedros gebrayus zai iya fara a hukumance a ranar 16 ga watan Ogista na 2022 din nan. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo Hausa VOH daga birnin Tehran. Shugaba Ibrahim Ra'isi na Iran ya jaddada mahimmancin inganta harkokin kasuwanci tsakanin kasarsa da kasashen yankin da na Asiya da kuma na Turai da kuma na nahiyar Afirka. Ra'isi ya ce yana da mahimmanci kasar ta yi amfani da matsayin yankin domin inganta harkokin kasuwancinta da kuma ƙara yawan hajojin da take fitarwa waɗanda ba na man fetur ba. dama dai sabuwar gwamnatin ta iran ta sanya batun karfafa alaka da makwabtanta musamman ta fuskar tattalin arziki da kasuwanci a wani lokaci yau laraba ne ake sa ran wasu tawagogi daga kasashen sweden da kuma finland za su je birnin ankara na kasar turkiya da nufin shawo kan mahukuntan kasar ta turkiya game da yunkurin su na neman zama memba a kungiyar tsaro ta nato shugaban turkiya recep tayyip erdogan na mai zargin kasashen na finland da kuma sweden da kawo cikas ga sha'anin tsaron kasarsa kafin nan ministan harkokin wajen turkiyyar mavlut cavusoglu ya ce yana fatan kasashen za su nuna da gaske suke turkiya dai na son kasashen su kawo karshen abin da take kira goyon bayan da suke baiwa 'yan kungiyar pkk da kuma ɗage mata takunkuma hana sayar mata da makamai da aka kakaba mata a shekarar 2019 bayan matakin sojin da ta ɗauka kan kurdawan siriya To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To ga shirya san barka dauke da labaran duniya sai sauran shirin mu inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau shiri inda muke ke zaɓo muku labarai masu muhimmanci tare da sharhinsa a kowace rana irin ta yau da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yanzu. to madalla masu sauraro a yau shirinmu zai magana ne dangane da muhimmancin ziyarar aiki na yini guda wanda shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya kai ƙasar oman a yau litinin wannan dai ita ce ziyara ta biyar zuwa ƙasashen waje wanda shugaba ibrahim ra'isi yake yi a cikin watanni tara da yayi. da karɓar ragamar shugabancin ƙasar iran a wannan ziyarar dai shugaban ya sami tarba ta musamman wanda sultan haitham bin tariq al-sa'id ya yi masa bayan ganawa da sultan shugaba ra'isi da sultan sun sanya ido a cikin wasu daga cikin yarjeniyoyi goma sha biyu da aka sanya wa hannu tsakanin kasashen biyu a cikin wannan tafiya ta yini guda banda haka shugaban ƙasar iran ya gana da iraniyawa mazauna ƙasar oman sannan ya gana da 'yan kasuwa na ƙasar oman inda ya kwadaitar da su wajen zuwa ƙasar iran don harkokin kasuwanci ko yawon shakatawa da kuma bude ido sannan idan akwai hali hadda zuba jari a cikin tattalin arzikin ƙasar iran wanda zai ba wa kowane bangare wato riba mai yawa kyautata dangantaka tsakanin kasashe goma sha biyar makwabtan ƙasar iran dai na daga cikin manya-manyan manufofin gwamnatin shugaba ibrahim ra'isi musamman a lokacin da kasashen yamma musamman amurka suke ƙoƙarin cusa ƙiyayya tsakanin waɗannan ƙasashe wanda suke makwabtaka da ƙasar iran a cikin watanni tara da kama ragamar shugabancin ƙasar iran ibrahim ra'isi ya kyautata dangantaka tsakanin iran da ƙasashe makwabta da dama da kuma ƙarin harkokin kasuwanci a tsakanin ƙasashen alkaluma sun nuna cewa a shekara ta 2021 da ta gabata yawan kayakin da ƙasar iran ta fitar zuwa ƙasar oman ya ƙaru da kashi 60 cikin ɗari. kamfanin jinajin labaran iran press ko ip na ƙasar iran ya nakalto mataimakin shugaban kwamitin kasuwanci tsakanin ƙasashen iran da oman shahal amuri yana cewa yawan kayakin da ƙasar iran ta fitar zuwa ƙasar oman a shekarar da ta gabata ya kai na dala amurka miliyan 716 wanda ya nuna cewa ya karu da kashi 60 cikin 100 idan an kwatanta da shekara ta 2020 amuri ya kara da cewa yana da tabbacin cewa idan bangarorin biyu sun kara gano wasu harkokin kasuwancin da kasashen biyu za su iya amfana juna da shi to yawan kayaki da za a kai kasar oman daga kasar iran da kuma hulɗar kasuwanci tsakanin kasashen biyu zai ƙara haɓaka. kafin ziyarar da shugaba said ibrahim ra'isi ya kai kasar oman dai a yau litinin tawagar 'yan kasuwan kasar iran mai yawan kimanin mutane hamsin sun kai ziyarar ganewa idanunsu wuraren harkokin kasuwanci a kasar ta oman hali yanzu dai kasashen biyu suna hulɗa ta kasuwanci da yawon shakatawa da kuma al'amuran kiwon lafiya da al'adu wa'anda duk suna bukatar a faɗaɗa su har ila yau sultan haitham bin tariq al-sa'id sarkin oman ya ba da umarni a buɗe harkokin zirga-zirgar jiragen ruwa tsakanin ƙasar oman da iran jim kaɗan kafin wannan ziyarar ta shugaba ra'isi kafin ya tashi daga birnin tehran zuwa muscat shugaba ibrahim ra'isi ya bayyana cewa yana daga cikin manufofin gwamnatinsa ƙarfafa dangantaka da kasashe makwabta musamman kasashen larabawa na yankin tekun farisa sannan ya zuwa yanzu shugaba da isi ya ziyarci kasashen hadaddin daular larabawa qatar da kuma oman kasashen yankin tekun farisa inda kasashen suka rattaba hannu kan al'amura na kyautata tattalin arzikin kasashen iran da kuma wa'annan kasashen larabawa daga ciki dai iran ta sami nasarar ɗaukar wani ɓangare na baƙin da za su zo daga ƙasashe daban-daban na duniya don halartar gasar wasanni na ƙwallon ƙafa ta fifa 2022 a ƙasar qatar a ƙarshen wannan shekara da muke ciki baƙin da za su sauka ne a tsibirin kish na ƙasar iran wanda yake kusa da ƙasar qatar kuma 'yan wasa ko kuma 'yan kallon wasannin na fifa suna iya sauka a wuraren saukan baƙi. masu daraja ta 5 star sannan da amfani da wuraren bude ido da kuma yawon shakatawa masu yawa a tsibirin na kish ƙasar iran dai tana da ƙasa mai faɗi mai kuma tarihi na dubban shekaru wanda har yanzu ana iya kallon ragowa wa'annan kayakin tarihi a duk faɗin ƙasar tsibirin kish na daga cikin wuraren shakatawa da bude ido mafi muhimmanci a ƙasar iran banda haka yankin yana daga cikin yankunan buɗaɗɗen kasuwanni a ƙasar iran ta yadda matafiyi baya buƙatar neman bizan zuwa yankin sai kuma ɓangaren tsaro da kuma farfaganda makiya dangane da ƙasar iran wanda yake shigar da ta baba da tsoro a cikin zukatan makwabtan ƙasar iran da kuma masu yawon shakatawa daga sauran ƙasashen duniya jami'an gwamnatin ƙasar iran dai suna ƙara ƙarfafa cewa ƙasar ta fi ƙasashen duniya da dama zaman lafiya duk tare da farfagandan ƙasashen yamma wannan ya tabbata ganin yadda da dama daga cikin jiragen saman fasinja masu wucewa ta sararin samaniya ƙasar iran daga ko'ina suna ƙara yawa saboda jin cewa sararin samaniya ƙasar iran amintacce ne daga dukkanin hatsarori. ƙasashen yamma musamman amurka sun yi ƙoƙarin nuna wa sauran ƙasashen duniya kan cewa babu zaman lafiya a ƙasar iran wanda kuma tafiye-tafiyen shugaba ra'isi ya karyata hakan amma tafiye-tafiyen da shugaba ibrahim ra'isi yake kaiwa zuwa wa'annan ƙasashe na makwabta suna tabbatar da cewa farfagandar makiya ba gaskiya ba ne ƙasar iran wuri ne na yawon shakatawa ko yawon bude ido da kuma harkokin kasuwanci da kuma zuba jari masana suna ganin idan ƙasar iran ta sami damar ƙaryata farfaganda makiya dangane da ƙasar to al'ummomi da dama za su ƙara kyautata dangantaka tsakaninsu da ƙasar iran musamman makwabtan ƙasar iran da sauran ƙasashen duniya a wani ɓangare kuma ƙasar oman ƙaramar ƙasa ce da ke bakin tekun oman da kuma tekun arabia kuma tana, tana bakin mashigar ruwa ta hormuz na tekun farisa tana da abubuwan tarihi da dama wanda iraniyawa masu son zuwa yawon shakatawa da kuma buɗe ido a ƙasar ta oman suna iya zuwa cikin ɗan ƙaramin lokaci don ganin yadda ƙasar take mutanen oman dai larabawa ne don haka harshen larabci ita ce harshen tafiyar da gwamnatin kasar sannan yawan mutanen kasar kimani miliyan biyar ne kamar yadda gididdiga ya nuna a shekara ta 2020 kuma tana da halin karɓar baƙi da kuma ganin babu rikici na addini ko na ƙabilanci a ƙasar masu sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa tun yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum radiyon musulunci jamhuriyar musulunci ta iran muna so ku bamu dama da allah mai kokari tura sakon kiran mu zuwa ga shugaban kasar najeriya wato muhammadu buhari da ya daure ya dakatar da yan kungiyar ifin masu rajin kafa kasar bayafara da ya dau mataki a kansa dangane da irin kisan gillar da suke wa al'ummar arewacin najeriya musulmi to gaskiya kamata shugaban kasa ya dau mataki a kai don bai dau mataki a kai ba gaskiya a kusan za mu iya cewa najeriya za ta rarrabu ma'ana dai za ta zama an raba ta wannan kuma mu raban ne ba masu a halin yanzu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen sa na BOH. Kuna tare da Ibrahim Haruna mai anguwa Bingila Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Ina masu ta da jijiyoyin wuyan su dangance da kisan da aka yi wa ɗalibar da ta yi batanci ga manzon Allah a Sokoto. To me za su ce yanzu dangance da kisan gilla da ake wa 'yan uwanmu musulmi a kudancin Najeriya Suke wai har da kisan mace mai ciki da 'ya'ya hudu. Gaskiya muna tir da Allah wadai da jin wannan abin. Na gode sashen sa na BOH. Kuna tare da ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazamni kasar kamaru Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gida radio Iraq mai magana Hassan Laji Omar daga birnin Damagaram na Jamhuriyar Nijar. Ana so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wa'ansu kuɗaɗe da gwamnatinmu ta Nijar ta wari za ta tallafa ma manoma na jihohi shidda to jihohin mu dai guda takwas ne a Nijar kenan kamata in gwamnati za ta ware tallafi kamata a ce wannan jihohin takwas ba a ware kowace jiha ba kana a ce an raba yadda kowace jiha za ta samu bakin daidai iya kasan da ya kamata a ce an bata amma yanzu an ce za a ba jihohi shidda da ɗazu na ji wani ɗan majalisar dokoki na wa'ancan yankunan da aka ce ban da su a wannan dafin yana wa'ansu maganganu kenan hakan yana iya kawo wa rabuwar kai na kamata ya gwamnati in zata ware kuɗi ta tallafa kamata ya a ce kowata jiha an yi da ita ba a ce an ɗauki jiha kaza za a musu kaza ba kuma guda kaza ban da su na gode ku tashi lafiya BOH Tehran mai magana Sanusi yi da magaran jamhuriyar Nijar halartar taron duk shekara da shugabannin duniya da masana tattalin arziki da 'yan kasuwa suka yi a birnin Davos na kasar Switzerland muna fatan za su mai da hankali akan hauhawar farashin kayan abinci da na masarufi har ma da takin zamani ba ma fatan wannan taro a yi shi kamar yadda aka saba yin shi da ai a watse mu shi shiru muna fatan wannan karo ya amfani kasashen mu na Afirka ina fatan za ku tashi lafiya BOH Tehran ni ne Sanusi maɗatai da ganin jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashi Hausa na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sule Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da Magaram. To ra'ayi na yau roko ne zuwa ga shugaban ƙasar Nijeriya da makarabansa da su diba girman Allah su taimaka su cici rayukan bayan Allah nan da aka kama a harin jirgin kasa daga Abuja zuwa Kaduna. Saboda 'yan ta'addan nan sun yi magana sun ce idan ba a maido musu 'yan uwansu ba da suke gidan kaso to a nan da sati guda za su kashe wannan bayan Allah. Da fatan shugabannin Najeriya za su duba su gani su taimaka su ceci layukan bayan Allah nan don kauce ma abin da ya faru a kala balge ta Maiduguri a kwanan nan. Tokar da a shafa cewa ana tare da ya shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo Hausa VOH malami na gaba gare ka. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyo boh tehran jamhuriyar musulunci iran barka da wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ina gaishe da ma'aikatan wannan gidan rediyo da dukkanin masu sauraron ku mai magana ibrahim bashir allah ya biya hawa daga nan birnin yamai jamhuriyar niger ga zabe nan ya zo a najeriya lalle ya kamata jama'a kowa ya tsaya ya karatun ta nutsu yanzu ba lokaci bane da za a zo a baka dubu ɗaya ko ɗari biyar ko a zo a baka shinkafa kwano biyu ko kwano kwano uku ko a zo a baka atamfa ko a baka man shafawa ko a zo a baka omo da sabulu yanzu wannan rainin hankalin ya kare kowa abin da ake cewa jiki magayi ba wata jam'iyya ko apc ko pdp ko waninta za ta tsaye da wani dan takara barawo macuci azzalimi masu sace kudin kasa suna talauta mutane suna sa mutane cikin musifa da bala'i wanda 'yan kasa za su zaɓe shi babu wannan maganar yanzu saboda haka kowa ya tsaya ya karatun ta nutsu a zaɓi cancanta Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na VOH barkanmu da warhaka mai magana lawali ando daga niyami a jamhuriyar nijar ra'ayi na lz ne dangane da ganawar da shugaban kasar nijar muhammadu bazum ya da shugaban kasar jamus game da roƙon da shi shugaban kasar nijar ya yi na cewa sojojin jamus su ci gaba da zama a wannan kasar namu to wayannan kalaman nashi sun warware kalaman shi wa'anda ya yi farkon hawan shi wanda a lokacin ya yi wa'ansu kalamai wa'anda sabanin wa'annan ne wanda 'yan ƙasa sun sa rai kan cewa za su ga sauyi dangance da gwamnatin da ta wuce e, mu'amalarsu da kasashen yamma to sai muka ga cewa shi ma yanzu kusan ya zan haka din wannan ya nuna cewa daga waje ake juya shi baya da ra'ayin kanshi fatan mu da Allah ya mana karshen wayannan masu jajayen kunne a karshen zaman su a kasashen mu saboda matukar suna cikin kasashen mu to ta'addanci ba zai kare ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa na BOH. Da farko suna na hada mai kwamfuta mai yamma lokal gannan Kebistan Najeriya. To a yau na shigo wannan shiri ne domin in yi kira ga 'yan uwana na matasa 'yan Najeriya. Kamata ya duk lokacin da aka ce guguwar siyasa na kara kaɗawa musamman a nan mu Najeriya. To kamata ya matasa mu ci gaba da taka tsantsan da harkar siyasa. Duba da irin yadda muke yawan tura mota tana tashi tana kayan watsi da mu baya ga haka kuma a bakko wasu a haddasa gaba tsakanin yan uwa ko kuma wa da kane saboda haka yana wa wannan gidan rediyo fata alkhairi da wannan dama da yake mu a koda yaushe domin mu tofa albarkacin bakin mu dangance da abin da ke tuwa kwarya suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebis ta najeriya Assalamu alaikum gidan rediyo musulunci na kasar Yarmai albarka mai magana Mansur Aliyu Nasara Birnin Kebbi daga tarayyar Najeriya. Ina son ku bani dama in bayyana ra'ayi na game da abubuwan da ke cimin tuwo a ƙwarya a ƙasa ta Najeriya. Kuma zan yi kira ga 'yan uwana matasa ya kamata su tsaya su natsu wannan zaben da ke karatowa su tsaya su zaɓi shugabanni matasa masu jini a daka. Kar su yadda su zaɓi tsohi wannan ya kai shekara saba'in da wani abu. Mun ga halin da ƙasarmu mu take ciki saboda da tsohi ke cabinet office din manya-manyan abubuwa na najeriya mu yi kokari mu kawo canji mu kawo matasa masu jini a daka saboda wallahi zaɓin tsoho za a ga ya koma rayuwar shi kasantar ƙaramin yaro yan wani abu da ake yi a wannan ƙasa mu ko ƙaramin yaro ba zai yi shi ba na gode gidan rediyo musulunci na ƙasar irin mai albarka mai magana mansur aliyu na sura kebe memba na murya talaka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran. Mai magana Hassan Laji Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da bankin Afirka ya ce zai ba manoma sama da miliyan 20 tallafin iri da taki wanda za su yi noma. To gaskiya hakan mun ji daɗi sosai mun ji daɗi. Kuma abin da muke kira Allah sa wannan tallafin da za a ba manoma ya kai gari gare su tunda an sha irin haka ko gwamnati ko wata kungiya ta ware tallafi za ta ba manoma kuma tallafin ya kasa kaiwa gare su na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga birnin da magaran na jamhuriyar nishar to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. yanzu kuma sai shirin nan na rayuwar zamantakewa rayuwar zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة صورو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu دساك sake أتكم a نامو wannan أتكم سا مكي a مكودا muke gabatar تكيوه shi sama maka wa lakabin shirin da suna rayuwar zamantakewa zamantakewa tsakanin al'umma kamar yadda muka bijiro a cikin shirye-shiryenmu da suka gabata akwai mahanga daban-daban a wancan shiri da gabata mun bijiro da mahanga guda biyu dangane da ɗan adam cewa wai shi dan adam an halicce shi ne tun fil azal a matsayin ya zo ya rayu shi kaɗai ko kuma a'a ubangijin da ya halitta ya halici dan adam ne ya sanya yanayin ɗan adam wanda ba zai iya rayuwa shi kadai ba idan aka halicce shi a'a yana buƙatan waɗansu waɗanda za su rayu tare da shi wato kenan a nan mahanga guda biyu waɗanda suke tafiya kuma tsakanin mutane daban-daban masu tunani wanda ake ce su ah, ma'abuta fikira mafakirai da waɗansu waɗanda suke ɗaukan kansu a matsayin su suka fi kowa wayewa waɗanda da dama waɗanda suka tafi akan cewa wai su ɗan adam an halicce shi ne don ya rayu shi kaɗai ba ruwansa da jama'a shi yasa za mu ga rayuwar turawa kamar yadda muka bijiro a wancan lokacin sun kasance su sai ga a cikin unguwa a guri daban da suke rayuwa su da makotansu ba su san juna ba ba su ma san sunayen junansu ba kamar yadda muka bijiro da misalce-misalce a wancan shiri da ya gabata amma kuma duk da haka za su iya zama wani lokaci in kaɗaitan ta kaɗaita haihuwa ma dama su ba sa son su haihu 'ya'ya da yawa ba sa son su haihu su haifi 'ya'ya da yawa balle kuma a ce wai su yi abokai su je cikin abokai ana hira ko ana tattauna abubuwa balle ma su damu da wani makoci da wannan makoci na gefen su nan dama hagu ko ina duk a unguwa kowa ba wanda ya sani sai kansa shi kadai kamar yadda muka ishara ne a wancan shirin shi yasa za ka ga a kasashen mu na nan mu afirka a nan kasashen hausa za ga ko kuma a wasu gurare za ga ana kiran wasu unguwanni wai da sunan gra gra irin yanayi ne na rayuwar turai na ba ruwan wani da wani kowa ya yi sharholiyarsa kowa ya shakatawarsa kowa ya yi abin da ya ga dama ba ruwan wani da wani ba wanda zai kalle kai cewa na me yake yi ne wato dai babu sa ido duk da cewa abu ne mai kyau ba rashin sa ido ga harkar wani ko kuma ga abin da wasu mutane suke ciki abu ne mai kyau domin ba bukatan ka dinga sa ido akan makocinka mai yayi mai ya ci ina ya tafi ina ya je wa ya shiga gurinsa wa ya fito wannan ma addini bai yarda da shi ba insha Allah a cikin shirye-shiryenmu na gaba za mu bijiro da irin wannan sa'idon da mutane suke domin wannan ma yakan gurɓata ainihin rayuwar zamantakewa tsakanin al'umma amma wannan da yake ba shine ba mu na yau ba in Allah da cikin shirye-shiryen mu na nan gaba za mu bijiro da wannan din to amma muna magana ne akan waɗanda su suka tafi akan fikira din cewa dan adam an halicce shi ne don ya rayu shi kadai wato ba ruwansa da kowa to a wancan shirin mun ce waɗannan fikirori guda biyu na cewa wannan ɗan adam asalatan shi kaɗai aka ce ya rayu waɗansu kuma suka ce a ɗan adam an halice shi ne don ya rayu da ainihin sauran al'umma akwai taimakekeniya tsakaninsa da sauran jama'a ko kuma a cikin waɗannan fikirori guda biyu wacce ce ta yi daidai da addini ko kuma ta yi daidai da fikira ta addinin musulunci idan muka dawo zuwa ga kundi mafi girma daga cikin maɓuɓɓuga na shari'a ta addinin musulunci wanda shi ne alkur'ani mai girma za mu ga cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana yin wani bayani bayanin da yake kuwa magana yake yi da wannan al'umma ta rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ayoyin alkur'ani yana cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah wannan aya din kurun idan muka duba ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa ku ne wato mafi alherin al'umma wannan al'umma ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wato al'ummar musulmi ku ne khairu ummatin ukhrijat linnasi wanda aka fito da ku aka halishe ku Allah ya fito da ku doron ƙasa linnasi malamai da dama sun fassara ma'anar linnasi dinnan akan cewa domin ku shiryar da mutane ko kuma domin jama'a su amfana da ku da dai sauran fasarori da malamai suka yi sai Allah ta'ala ya ci gaba da bayani akan ayyukan da wannan al'umman za ta dinga yi Allah ya ce ta'amuruna bil ma'arufi kuna masu umarni da kyawawan ayyuka shine ma'aruf kyawawan abu ayyuka managarta watan hauna anil munkari kuna kuma hana ayyuka na munkari aiki wanda yake ba mai kyau ba kuna hanawa sannan Allah yake cewa wa na billah sannan kuna cikin imani da ubangiji subhanahu wa ta'ala to idan muka yi wani abu na ainihin tsokaci dangane da wannan bayani muka kuma dubi wannan aya da wannan bayani da Allah ta'ala ya yi a shekinan dan adam tunda ai al'umma ake magana a kanta wannan al'umma ta rasulullah ukhrijat nas da aka fito da su don jama'a to idan an ce dan adam an halicce shi ne shi kadai tak ya rayu shi kadai kamar yadda ya fito shi kadai daga mahaifa ta mahaifiyarsa haka ya girma shi kadai to kuma ya rayu shi kadai ba ruwansa da jama'a to kaga wannan ayan za ta zama ta da fa'ida kenan domin ai mutanen da za ka ce su ne al'umma ɗaiɗaikun mutanen ne suka haɗu suka yi al'umma ba za ka ce da mutum ƙwaya ɗaya ya rayu shi kaɗai ya koma shi kaɗai a ce da shi al'umma ba ko irin wannan tsokacin da Allah subhanahu wata'ala ya yi dangane da annabi Ibrahim inna Ibrahim kana ummatan wannan magana ma Allah ta'ala yana yin wani tsokaci ne dangane da bijire masa da sauran waɗanda yake kiransu zuwa ga gaskiya suka yi ai ya yi wannan abin da Allah ya yi bayani akan al'umma din Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi Ibrahim ya yi umarni da ma'arufi ya yi hani da munkari amma mutanen suka bijire masa suka ƙi amsa masa ya shiga can ya shiga can ya shiga ko ina yana kiransu suka ƙi to da suka ƙi Allah ta'ala shi kaɗai ɗin annabi Ibrahim sai yake cewa to kai ɗin kai kanka al'umma ne amma ba yana nufin annabi Ibrahim bai je ya nemi ya shirya da al'umma ba bai kasance ya shiga cikin jama'a ya shiga nan yana kiransu zuwa ga gaskiya ba yayi sai dai su ne ba su amsa masa ba to ashe kenan abin da za mu fahimta a nan shine cewa ubangiji subhanahu wata'ala da yake cewa mu al'umma ne mafi alheri ga kuma dalilan da ya mai da mafi alheri din inda za ka yi umarni da ma'arufi za ka yi hani da munkari to ko za ka cuɗanya da jama'a bayan da za a yi ka rayu kai kaɗai ka ce da ni za ka iya yin wani ma'arufi umarni da ma'arufi ka kuma ya hani da munkari to za ka yi wa to dole ne ka cuɗanya da jama'a to a cikin wannan cuɗanya da juma'a din da za ka yi to bisa wannan bayani na ubangiji a cikin ayan da muka karanto ya nuna mana ashe dan adam ba dan adam halittarsa Allah ya yi don ya zauna shi kadai ya rayu shi kadai ya mutu shi kadai ya koma zuwa ainihin kabari shi kadai ya koma zuwa ga Allah shi kadai ba haka al'amuran yake ba dan adam ijtima'iyyun ne wani abin halitta ne da aka halicce shi domin ya rayu rayuwa ta zamantakewa da jama'a in ku haka ne wato ina so nuna mana cewa mahanga kenan ta addinin Allah a bisa doron wannan aya ta nuna mana cewa ashe dan adam an halice shi ne ba don ya rayu shi kadai babu wani zancen mu'amala da sauran al'umma ba ba haka ba ne idan yau turawa sun ɗauki irin waccan mahanga ta zama su kaɗai a jgra a rayu ba a san sunan makoci ba ba a san waye a nan ba ba wani sallama da juna ba ba wanda yake kowa magana to wannan ya saba musulunci wannan ba shi ne rayuwar da musulunci ta so ba domin a cikin musulunci ma kaga akwai al'amura ko da yake dai za mu zo dangane da ruwayoyi da hadisai ayoyin alkur'ani ma mun fara ne da aya guda ɗaya wannan da ta yi mana a fili baro-baro Allah ta'ala ya mana wannan ishara amma akwai maganganu da suke nuna mana cewa shi kansa ɗan adam mu'amala tsakaninsa da sauran al'umma akwai mas'ala ta yin sallama abshu salam manzo yake cewa a cikin wani hadisi ku yaɗa sallama tsakaninku in kuka kasance masu yaɗa sallama a tsakaninku to kaga wannan yana kusanto da mu da junanmu zama ne na zamantakewa rayuwa ce ta zamantakewa salamu alaikum wannan ce wa alaikum salam malam an kwana lafiya alhamdulillah ya iyali mun gode Allah wannan irin rayuwar ta zamantakewa ita ce rayuwa ta addininmu ita ce addinin musulunci yake kwadaitar da mu akan cewa mu kasance masu rayuwa rayuwa ta zamantakewa da juna da kuma taimakekeniya ainihin da juna bayanin yana da yawa amma kuma gashi lokacin ba shi da tsawo ga shi har an nuna min cewa lokaci ya ma wai shige to zan tsaya a nan amma Allah da a cikin shirinmu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin ga shirin mana karshe shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta Afirka. to a yau za mu dubi ne akan halin da kasar libya take ciki na rashin tsayayyar gwamnati duk da cewa majalisar kasar ta dokoki ko kuma ta wakile a watannin baya ta ayyana wanda zai zama firaministan kasar ma har yanzu ba a kai gagaci ba to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a lokacin da fati bashaga ya shiga cikin birnin tripoli a ranar 17 ga watan nan na mayu shekara ta 2022 lissafin siyasar ƙasar ta libya wanda dama can yake a rikice ya ƙara sarƙaƙiya an kasa gane kowane ne hakikanin marike da madafan iko a wannan ƙasar halin yanzu shi dai bashaga ya shiga cikin babban birnin ƙasar ne tripoli da zumar karɓar ga mulki bayan da majalisar ƙasar ta harkon ƙwarya ta amince da ya zama sabon firaminista da zai shirya zaɓuka kuma tuni ya riga ma ya gama zaɓar waɗanda za su zame masa ministoci sai dai shiga sake da wuya sai yaƙi ya ɓarke a tsakanin magoya bayansa kenan da suke ɗauke da makamai da kuma magoya bayan abdulhamid al-dubaiba wadda shine shugaban gwamnati ke da matsuguni a birnin tripoli an yi asara mai yawa ta dukiya sanadiyar wannan ba ta kashen ma da jikata da ma asarar rayuka shi kuwa shugaban gwamnatin haɗin kan ƙasar mai matsuguni a tripoli abdulhamid dubaiba ya bayyana shigar fashaga cikin birnin tripoli da cewa wasa ne da wuta kuma za su yi amfani da hannun karfe wajen bugun wuyan duk wanda zuciyarsa take masa wasan wasa da zaman lafiya da tsaron al'ummar libya kamar yadda ya faɗa ma'aikatan tsaro wacce dubai ba yake jagoranta ta fitar da bayani wanda ya kunshi cewa jami'an tsaron kasar sun yi amfani da ƙarfi a kan masu karya doka a ranar talatar da ta gabata lokacin da suka yi ƙoƙarin shiga cikin babban birnin ƙasar wato wannan dai ishara ce ga fati fashaga da ya shiga cikin birnin tare da mutanensa to wasu manazarta dai suna bada ra'ayinsu akan halin da ƙasar da libya wato take ciki a wannan lokaci suna ganin cewa yadda al'amura suke tafiya ƙasar ana ta tababa kan kowane ne yake rike da akalan mulkin wannan ƙasa na hakika wasu na ganin cewa gwamnan babban bankin kasar a siddiqul akbar wanda tun a shekara ta 2011 yake kan wannan mukami nashi shine ke rike da akalar gwamnatin kasar ne wanda yake rike da kudaden kasar yake kuma yi wa gwamnatocin da ya ga dama kasafin kuɗi sannan kuma ya saki kuɗi a ɓangaren da ya ga dama domin a biya albashi kuma duk da cewa majalisar wakilan ƙasar ta sauke shi daga kan mukamin nashi amma ya ƙimimi ya ci gaba da aikinsa wani manazarci ɗan ƙasar ta libya haitham warfalle ya bayyana cewa gwamnatin fashaga tana fuskantar kalubale mai yawa amma za ta fara aikinta daga garin sirt idan babban birnin ƙasar tripoli ya gagara a lokacin da fashaga ya yi taron manema labaru ya bayyana cewa tabbas za mu sake yin ƙoƙarin shiga cikin birnin tripoli domin za a sake kulla wani sabon kawance na siyasa musamman bayan sauke shugaban hukumar leƙen askiri a yammacin ƙasar usama aljuwaili hakanan kuma sauke mustapha kadur daga kan mukaminsa na shugaban rundunar alnawasi kuma abu ne mai yiwa shi ma fashagadin ta nashi ɓangaren? yi waɗanda suke zagaye da shi murabus da hakan zai ba da damar wato kawar da tsauran ra'ayi a dukkanin ɓangarorin biyu da kuma ba da damar kusantar juna a tsakanin wato shugabannin biyu warfali ya kuma shaida wa kamfanin dillancin labaran sputnik na ƙasar rasha cewa abu ne mai yiwa tare da gwamnan babban bankin ƙasar a akbar ya yi da shugaban majalisar fadar shugaban ƙasa da kuma shugaban gwamnati saƙo ne da yake nufin cewa fashaga da gwamnatinsa ba za su samu ko kwandala daga kasafin kuɗi ba ko da ko majalisar dokokin ƙasar ta buƙaci a yi hakan bugu da ƙari wata majiyar ta ƙara cewa gwamnatin ƙasar wacce take da matsuguni a tripoli da kuma wacce take da matsuguni a tobruk dukkaninsu suna da matsaloli waɗanda babu yadda za a sarware su idan ba wato sun samu fahimtar juna ba sannan kuma da matsin lamba da masu ba su kariya daga waje suke yi shi dai babban shi dai gwamnan babban bankin ƙasar sadiqul akbar ya ki amincewa da gana da shugaban majalisar wakilan ƙasar kila saleh a watannin baya wasu na ganin cewa hakikanin gaskiya sadiqul akbar shine ke rike da gwamnatin ƙasar baya ga ƙarfin tasirin da yake da shi saboda kudin ƙasa a hannunsa suke yana kuma da goyon baya daga manyan ƙasashen duniya musamman ƙasar amurka sai dai idan ma a ce babban bankin kasar ya hana wa sabuwar gwamnati ta fasha ga kuɗi to da akwai hanyoyin da za ta iya amfani da su na cin bashi daga sauran bankuna da ke cikin kasar kamar yadda abdullah thani ya taɓa yi a baya da ya fuskanci irin wannan matsala. yin zaɓe a ƙasar dai a cikin watan yuni mai zuwa kamar yadda abdulhamid ba yake tsokaci ba koma ba ne illa mafarkin tsaye dangane da haka ne ta warfalli ya da cewa dubai ba yana son aikewa da saƙo ne cewa shi baya faɗa da a gudanar da zaɓe a ƙasar a cikin lokaci ƙanƙane sai dai al'ummar ƙasar suna kwance da sanin cewa hakan ba abu ne mai yiwuwa ba bisa la'akari da girman saɓanin da ake da shi a tsakanin ɓangarorin siyasar ƙasar a halin da ake ciki a yanzu a ƙasar libya al'amura sun ƙara caɓewa ta yadda har yanzu babu wani abu da ke nuni da cewa za a iya warware takaddamar siyasar ƙasar a cikin ƙanƙanan lokaci. wannan da ya sa suke ganin cewa ya kamata idan kasashen da suke da tasiri a libya din ya zuwa yanzu sun kasa taimakawa da ba da shawarwari da kuma wato taimako domin ganin cewa an samu an warware wannan matsala to ya kamata kasashen afirka da ƙungiyoyinsu na yanki su tsoma baki a cikin wannan batu da ƙarfinsu fiye da baya. saboda libya a cikin nahiyar take kuma idan wani abu mara daɗi ya faru a wannan ƙasa to ƙasashen da ke makwabtaka da ita ne zai shafa sai dai ga dukkan alamu su ma ƙungiyoyin na yanki suna da tasu matsalolin da ta'addabe su kuma sukan saurari manganu da suke fitowa daga manyan ƙasashen duniya domin yi musu shifta a wasu lokutan dangane da abin da ya kamata su yi da wanda bai kamata su yi ba to idan duniya dai da al'ummar afirka yana kan ƙasar libya domin ganin cewa ta koma kan turbar zaman lafiya ba tare da rikice-rikice ba kamar yadda aka santa a shekarun baya to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo karshe da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya mai ban da ko muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng/radio mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala you da wani ma kawo karshen shirin nan baki da makafin ban kwana da ku sai mun taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara. Hukumomi a birnin Texas na Amurka sun ce mutane 21 ne suka mutu ciki har da yara 18 a wani harin bindiga da wani matashi ya kai a wata makarantar firamare ranar Talata wanda ake zargin matashi dan shekaru 18 ya yi wa yaran 18 da wani malami kisan wulakanci a garin Ubalde kamar yadda gwamnan jihar texas ya shaida a wani taron gaggawa baya ga waɗanda suka mutun da akwai ɗalibai sama da goma da ke kwanci a asibiti wanda ake zargin da harbin mai suna salvador ramos shi ma an bindige shi an yi zargin cewa kafin ya kai harin a makarantar matashin ya harbe kakarsa harin makarantar firamanin ta rob ya kasance ɗaya daga cikin mafi muni a makaranta tsawon shekaru a amurka kawo yanzu 'yan sanda na bincike kan dalilin matashin na kai wannan harin a yayin da shugaban kasar ta amurka joe biden ya dawo da muhawarar da aka jima ana yi a kasar game da batun mallakar bindiga rahotanni daga tsibirin korea na cewa korea ta arewa ta harba akalla makamai masu linzami guda uku zuwa teku da safiyar laraban nan a cewar sojojin makwabciyar kasar wato korea ta kudu an harba dukkan makamai masu linzamin guda uku zuwa gabar tekun gabashin koreya ta arewa ɗaya bayan ɗaya tsakanin karfe shida na safe zuwa karfe bakwai na safe agogon wurin gwajin na baya bayan nan dai shine karo na sha shida da koreya ta arewa ta yi tun farkon wannan shekara ciki har da wani gwajin da amurka ta ce na makami mai linzami ne da ke tafiya daga wannan nahiya zuwa waccan a ranar 4 ga watan mayu gwajin makamin na baya-bayan nan sun zo ne bayan ziyarar da shugaban amurka joe biden ya kai a ƙarshen makon da ya gabata a koriya ta kudu yayin ziyarar dai kasashen biyu sun amince da faɗaɗa atisayen soji domin daƙile barazanar koriya ta arewa sai dai a yin ziyarar biden ya nuna cewa zai kasance a shirye domin tattaunawa mai tsayi hanci domin kawar da makaman nukiliya tare da shugaban koriya ta arewa kim jong-un idan har ya nuna da gaske yake kasashe mambobin hukumar lafiya ta duniya sun sake zaben tedros adhanom ghebreyesus don yin wa'adi na biyu na shekaru biyar a matsayin director janar na hukumar who dr tedros wanda ke rike da shugabancin hukumar tun cikin shekarar 2017 an tabbatar da sake zabensa a yayin babban taron hukumar kiwon lafiya ta duniya karo na 75 a geneva kuma shine dan takara tilo da ya tsaya takarar zaben ta da wannan zamu kai gare sai Allah kai mu can jima da rana za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya